يا إما تشاي احضر لنا بهذا المحضر وتعطيب نادة تدينا بظهر جيا منكرا ولا تقل المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا wala tamshi bil ardi marhan innaka lan takhriqa al ard ba za ka iya yage kasa ba ba taba ga wani ana ce yana tafiya kasa ya yage saboda jin tsoron shi ko alfarman shi ba illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai taka dutse dutsen ya lauce innaka lan takhriqa al ard wa lan tamlaqa al jibala tula kullu zalika kana sayyatan inda rabbika makruhan zalika mimma awha ilayka rabbuka min al hikmati هذه خمسة وعشرون ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصيكم ربكم بالبنان بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة نم كفار يوكو الله تبارك وتعالى يتي من الله صلى الله عليه وسلم كيوا ka gaya ma mutane halitta musamman ƙurashawa mutanen laukana ma'ahu alihatun da yana ta Allah tabaraka ta'ala akwai wani Allah daban wanda yake tare da shi Allah suka zama biyu kama na kamar yadda ku kuka fada laukana ma'allahi alihatun idan labtaqau ila zil arshi sabila dal dole zai kasance wata rana wannan Allah na biyu sai ya tashi yakin wancan ɗayan Allah saboda su biyu ba zai taɓa yiwa ba dole ne ɗaya kawai a cikinsu zai zama Allah wanda shine rabbul alamina rabbu rabbu muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sunnatihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsani ila yawmiddin duk wani wanda ba Allah ba tabaraka ta'ala ba to wasa ne ba zai amfani ba wata rana za a gane shi ba Allah bane gaskiya hmm. idan labtaghaw la talabu ila zil arsi ila Allah sabilan hanya wanda za su je su magana da shi kuma da Allah guda biyu na ma Allah guda biyu baya wa. yanzu me kai yanzu malaya yanzu ba zama ka yi ba har ka dauko kafan ka aje ɗayan ka yi haka ba to Allah ne ya so kai haka ɗayan Allah fa ya ce malaya ya ka tashi tsaye za ka iya hada wannan da ta tsaye ai ɗaya za ka yi saboda haka Allah shi kadai ne hmm. da Allah biyu ne ina cikin tafsirin zai tashi kawai in ihu kawai wayo in je in buga bango inda saboda wancan Allah ya so in yi haka wannan ɗayan kuma yana so in zauna in natsu in yi tafsiri in tashi wannan duk wani mai hankali a duniya wannan ya ishe ka tabbatar Allah ba zai iya taba zama biyu ba ɗaya ne kawai hmm. Allah guda dai ne subhanahu wa ta'ala amma ya ƙuluna sarki ya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mai madaukaki a kan duk abin da kafirai suke fadi to ba su san Allah ba uluwan girma da daukaka kabiran mai girma saboda me sabbi hulahu samawa ta sabo ard shi Allah wa ta'ala shi kadai ne wanda san mai bakwai da kasa bakwai suke sajjada suke tasbihi saboda shi mai bakwai da kasan bakwai aka ce ba a ba a ce mutane wanda suke ciki ba a shi saman nan sama shi malan sama sajjada yake yi yana gaida Allah tauraro suna sajjada suna gaida Allah rana haka wata haka iska haka zafi haka sanyi haka dumi haka dadi haka daci haka bori haka duk wani abu wanda yana da suna akwai shi duk wanda bai da suna babu shi ka san akwai da babu abun da yake da suna duk wanda babu shi inda har an faɗi sunansa akwai shi in babu shi ba zai samu suna ba eh sai dai zai shiga cikin bikin lishe in kawai eh akwai amrullahi walillahi amru min qablu wa min ba'du akwai wasu abubuwa wanda lamarin Allah ne kawai akwai wasu abubuwa kuma wanda shi kadarin Allah ne to lamari eh, alkadari in ya zo to shi shari'a da mutane da halitta kana gani ina ganin kana ji ina fada mm, kana ji abin da kai fada haka ne ko ba haka bane daidai ne ko ba daidai bane ko a na yi kuskure anan an yi jara wannan lamari kuma shi daga Allah ne shi ne wanda Allah yake ba mutanensa da waliyansa wanda in suna magana sai ga kawai ba wahi ba ne sunansa ilhamu eh, ilham ba asbah alwahyu zan qita'in walakin yabqa minhu yabqa tawfiq wal ilhamu shine wanda Allah yake ba annabawansa da waliyansa da salihina mutanensa direct daga wajensa kawai ba tare da wasitan wani mala'ika ba to dukkan halitta gaba daya suna ma Allah sajada suna gaida Allah awalin yaro ila tsairi faƙon safadun wa yaƙbid ma yamsukuhunna illa rahman su sun tsaye ma da fikafikansu sallah suke yi da safe da safe za ka kai wani sunsu ya tashi daga gidansa yayi far far ya je can ka dauka zai je neman abinci kawai sai ganci yi buhu ya sha waka ya dan kwanta kaman jirgi kuma ya dawo ya zauna to sallah yayi wallahi lazi la ilaha illa wa kai dan adam in kaga wannan ya kamata ka ji kunya kai maka je kai alwa kai sallah sun su ma yayi sallah balle kai wanda kake kama da Muhammadu muhammad yake da kunne kana da shi yake da ido kana da shi yake da hanci kana da shi yake da kana da ya aure kai aure ya aya kai aya ya gida kai gida asafa ce bai gida ba <laughs> ka gane ko to alfarma ya wuce kaga tsuntsu baka kama da shi bakinka ba wani dogo haka ba eh idanunka ba haka bane kafafuwanka gaci nan a bushe kamar takalmin kaza in ji wani to wannan duk Allah bai baka ba ya baka ah, kafa mai lauci mai ji in ya taka wuri akwai dumi ko akwai zafi ko akwai sanyi ai ya kamata ka bauta ma Allah sun tsaye ma da kuma bango da dutse wata rajiba ta ya mutan duk suna bauta ma Allah suna ruƙayi suna sujudi kai bawan Allah kuma wanda kake kama da Muhammadu ya kamata ka samu wannan alfarma kai ma kai ma Allah sajada kai ruƙayi kai sujudi kuma ka bauta ma Allah wai min shay'in illa yusabbihu bihamdihi كما تقولون أو نعم إذا لا تقوي إلا ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا تسبح له ينزهه السماوات السبع والأرض ومن فيهن السماوات والأرض ما فيهن من المخلوقات يسبحون لله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض wannan kam ya yi haske wa yin min sha'in ba wani abu cikin halittan ko ma koya zarra ce min al da cikin halitta illa yusabbihu bihamdihi yana nan mutalabbisan bihamdihi la tara makhluqan illa wa huwa yusabbihu lillahi tabaraka ta'ala ba wani halitta wanda baya ma Allah tasbihi amma walakin la tafqahuna tasbihahum su wa'annan suna ma Allah tasbihi suna rukuyi suna sujudi amma mu ba mu iya gane tasbihan nasu wani abun mamaki ne a wallahi ba abun mamaki bane kai mutanen mali bambara in suna yabon Allah ko suna yabon manzo Allah kana fahimta mm-hmm. ka je England yanzu suna yabon Allah suna yabon manzo ko Rasha ko China ko Japan kai ka je Taraba yanzu wajen Idoma hmm? da kuma da kuma mumiyawa su zauna ko tana kuna man yan gare mai yan gare mu yawa yawa yan yan yan kana ji to kai baka ji wannan ma an uwanka wanda kunne kake da shi ba abin da ka fi kunne da ido kaman su baka ji nasu ba sai ana ce maka su duwatsu suna yi kana ce ai ban ji ba ka ji ni an uwanka tukuna ka ji na mumiyawa tukuna mumiyawa tibawa hmm, katafawa ka ji nasu eh, in ka ji nasu sannan ka dawo ka nemo na duwatsu da na tsuntsaye da na sauransu hmm. Hmm. annabi suleiman shi yana jin komai da komai allah ya sa mace in sunsu ya ce ya ji in kanwa ya yi magana ya ji in zaki ya yi mm-hmm, ya ji in kura ya ce eh, ya ji shi annabi suleiman ya san komai annabawa ma duk suna ji amma ba kamar suleiman ba shi ma annabi yaqubu yana ji da aka dauki yusuf aka tafi da shi aka sai da shi aka walakanta shi yan uwansa yan uba yan uba shi ba haushe ma sai yasa shi yan uwa shi ba haushe ba ya fi son yan uwa yan uwa ya kamata wata rana kuma sai ce yan uba ka saboda mai yan uba ba kyau na fada ba wai kai na nake nufi ba har da ku hmm. kar ku dauka kace a ah, shehu mai mutanen kaula suka yi mai basu yi mun komai ba ina son kowa ya kawai hmm. yan uba ba akwai matsala Allah ya kiyaye mu da sharrin su kowa ya ma kamar yadda ya kiyaye annabi Yusuf da sharrin yan uban da aka ce Yusuf an ya bata ko kura ya cinye shi da daddare can sai annabi yakub ya fito ya kira shugaban sarkin kuraye ka zo kai ka zo ka zo ce na zo to ina ɗana ce ɗanka eh a ah, ban gane ba ina ɗanka ban gane ba ina ya je ya ce ai an ce kura sun ci shi ya ce a ina ai malam yakubu wallahi ko akuya ko tumaki na gidanka mu kuraye ba ma cin shi saboda mun san in mun ci mun ci wuta eh tumakin annaba mu ba ma ci balle ma danka danka baya ba wanda ya cinye shi yana nan da rai ba abu da ya same shi sai yasa annabi yaqub ya ce wa alamu minallahi allahi ma la ta'lamun na san wani abu wanda ko baka sani to koraye da tsuntsaye da namun daji duk sun tattaro saboda dukkan gaba daya ana tare duk inda ya yi dukkan su da shugaban macijai shugaban kunama shugaban eh, eh, koraye shugaban damusa shugaban eh, abun nan wannan babban nan zaki shugaban wannan giwa giwaye duk za su taru su turo shugabanninsu su zo su gaida annabi yaqubu saboda shi ne halifan Allah a bayan kasa a lokacin halifan Allah sai kowa ya zo ya gaishe shi dan adam kawai shi ne mai taurin kai yusabbihu lahu samawati sab'u al-adu man hinna kar ku dauka kamar na dan wani abu ba dole in sai da wannan karatu domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana ba da karatu saboda shi shirin manzan Allah ma karatu ne in ya yi haka ya shiru karatu ne da abubakar ya zo da umaru da sauransu suka ɗan nema inda za su zauna ba su samu ba manzo Allah abun ya dame shi sai ya shiru fayastahi minkum wallahu la yastahi min haq sai manzo Allah zai ji iya kunya wani abu sai Allah ya ce to ni ba kunyansu nake ji ba fitsararwa ni Allah ba kunyan ku tashi ku gyara ku bar abubakar da umar su zauna ya ayyuhal na amunu iza kare lakum ya yafsahu Allahu lakum sai yasa ni ma in naga mukaddamin shehu ibrahim in yazo naga su abubakar hausa suna wasa sai ku tashi kuna je ko subhanahu wa ta'ala uluwan kabira samawa ta sabo duk san mai bakwai da kasan bakwai suna ma'alla tasbihi suna salati suna ma Allah godiya suna yabon Allah wai min shin illa yusabbihu bihamdihi duk wani abu a takaice kawai yana tasbihi tasbihin kuma ya wajabta akan shi la tara makhluqan illa wa huwa yusabbihu lillahi tabaaraka wa ta'ala sabbaha lillahi ma fi samawati wal yusabbihu lillahi ma fi samawati wal wannan sabbaha lillahi wannan yusabbihu sabbaha labari ake baka yusabbihu gashi nan ma aka yi tsaye aikin da ake kenan yusabbihu hmm. wa huwa yusabbihu walakin la tafqahun tasbihum lakin banu adama la yasma'una lughata haula al-ashiya shi ɗan adam ba sa son ba sa ji ko ba sa fahimta yaren wa'annan abubuwan eh, sai wanda Allah ya sanar da shi sai shehu ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala ma min shay'in illa wa yusabbihu lahu ba wani abu wanda sai ya yi ma Allah tasbihi ya gaida Allah da safe kuma da yamma wa zalika bil asma'il aliyati kaga wannan tasbihi wanda ake yi saboda ana yin shi ne da manyan manyan sunaye na sama kaga wannan wannan abun ma antijani wa zalika bil asma'il aliyati mutum zai fi abdul ahad samun digiri da doctor abu bk e kkk nnn shishishi ka gane ko duk ya gama zai fi ni jin larabci ya fi ni hausa amma wa zalika bil asma'il aliyati in baka sha nono a can kaula ba wallahi ba za ka fasara shi eh, nan ne nan ne dai eh, ka fi ni komai amma nan sai na yi maka bayani wa zalika bil asma'il aliyat saboda su sunaye ga sunan sunan na'ibi wanda ake kiransa a can sama daban ne da sunan da mutanen duniya suka kiran shi kuma ba na son in nisa akan wannan abun domin na musamman ne amma ai cikinku wanda suka dan waye cikin tafiya irin namu sun gane su wa'annan wanda muke alfahari da su ubangiji Allah Ta tabaraka wata'ala da kuma Mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'annan halifofin guda biyu wanda mu muke akidan babu halifa irin su bayan sahabbai kamar wa'annan guda biyu sunaye wanda aka gaya mana lokacin da muka rike tarbi mu shiga cikin masallaci wane sunansa hakikatan kaza wane sunan kaza ai kun san ba su ne muke kiransu a nan duniyan ba to nan zan tsaya kuna je ku wa zalika bi asma'il aliyati zalika anna Allah tabaaraka ta'ala sai shehu zai fasara asma'ul aliyati zalika anna Allah tabaaraka ta'ala tajalla bil asma'i shi Allah ta ta'ala ya yi tajalli cikin sunaye gaba daya duk wani abu a nan duniya walau miskala zaratin yana da suna sunayen nan fa a nan ne abun yake Shi ne sunaye wanda mala'iku Allah suka ga wanda aka halice shi a bango tabo a ƙasa ya yi arba'in ya dawo ya yi arba'in ya dawo da an sa masa ruhu ya tashi iblis ma ya ji haushi har ya tufa yawo da abubuwan wanda ya fara duk gaba daya du su mala'iku sai Allah ya ce masu kun ga wannan Adamu nan wanda kuka raina to shi na halifa ta a bayan kasa ba ko ba suka ce kai wannan adam wannan adam mala adam kai wanda za ka sauko daga can sama ka sauko kai aure ka haife yaya da jikoki wannan ya taba wannan wanda ya taba wanda ya kashe wannan yi ta fada yi ta zuban jini shi wannan zai zama shi na halifanka a bayan kasa ya ce eh <laughs> maka Allah Allah ba ma jaya da kai la ya fauna Allah ma amarin wa yaf'aluna ma maruna amma da za mu samu dalili da hujja dalili ya sa Allah ya yake ai dalili da hujja mai sauki ne an bi'uni bi asma'i haulai ku gaya mun sunayen halittan Allah duk abin da Allah ya halitta sunaye duk wani abu a gaya mun tsayuwa zama kanin tsayuwa da zama ba an zauna ba ba an tashi ba kawa ne an sami shi yana zaune sai daga baya kawai sai ya zabura ya tashi ko kaman zai tashi ya yi kaman zai tashi a sakiya kenan sai ya koma ya zauna to sakiyan nan yana da suna kai da ka san zama shi na zama tashi shi na sama to sakiyan mai sunansa to yana da suna duk wani halitta wani abu yana da suna mala'iku suka ce gaskiya rabbul alamin ba sani ba sai Allah ta rabu ta ya ce musu ai adama ya sani an bi ihum bi asma'ihim ka gaya musu sunayen asma'ul ashiyai falma an ba mu bi asma'i qala inni ya'lamu alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi ba na gaya muku adamu ya san abin da baku sani ba to duk wannan labari wanda adamu ya sani da abin da aka sanar da shi da komai gaba daya to ko koya yayi akan matsayin annabi muhammadu albarkacinsa ya ce shi yasa shi ma aka dan san masa inna ma masaru sifatika lin nasi wa adamu minan nasi kama masalan nujumu الماء ولكن لا تفقهون التسبيح لا يسمعون لغة هؤلاء أسماء الله تبارك وتعالى ما من شيء الله ذلك أن الله تبارك وتعالى تجلى بالأسماء وكذلك تتجلى بصفته شيء الله تبارك وتعالى شيء يجي ياي تجلي cikin siffa siffofi kamar na yadda ya yi tajali cikin zati ba wai ya yi tajali cikin zati kawai ya bar siffofi a kamar yadda ya yi tajalle fil asma'i tajalla fil asma'i wa tajalla fi zati wa tajalla fi sifati wa laysa hunaka shay'an ghayru al asma'i wa sifati wa zati su kadai ne na hudu babu a imma an takuna sifatan aw zatan aw isman faqat la taqumu zarratani ala ismin wahidin ƙwaya guda biyu ba za su taba zama cikin suna ɗaya ba ka bude shinkafa ko ka bude buhun gero ka tiba hannunka ka duba ko to ka dauka kwaya guda biyar ka dawo da su kwaya guda biyar dinnan ka zare guda biyu ka bar guda biyu kwaya wannan kwayan geron da ɗayan, kowa da sunansa wajen Allah kuma siffansa da sunansa yaushe aka yi za a yi shi in an yi shi yaushe za a girbe shi cikin gona a dawo da shi gida waye zai samun sa a cinye shi ya dawo ya zama abin ruwa ko abin kashi ya tafi ya sake fitowa daga wani ganye daban da wani gida daban da wani gida daban da wani sifa daban ya dawo wani kuma ya sake kin kama badana awwala yi nu'iduhu to wannan kowane zarra kowane kwaya yana da nashi daban kowane a cikinsu da na wani dan wanshi daban yake amma koyayin gero duka ba kama suke ba kowa da irin siffansa da sunansa saboda shi Allah bai da farko bai da karshe ba inda akwai yake falawa, ba kuma inda yake karewa kuma ba a masa iyaka hmm. fa'ala kulli haza kulli zarratin fil wujudi laha ismun duk wani zarra cikin zan yake zarra ko in zan yake kwaya saboda shi fadin kwaya yana da wahala da wanda bai nisa cikin hausa ba ka fadi kwaya in ji mala yayin kwaya eh, kwaya kawai ko ba kuma amma yan ce zara za a fahimta kuma za a sami ake nufi hausa wahala ne Mm-hmm. yawa eh tunda a kansa ake magana ba yawa shi yasa dole a fahimta duk wani zarra kawai cikin fil wujudi cikin wannan samuwar laha ismun khasun biha lana da suna na musamman nashi wa tasbihuha zikru zalika ism shi tasbihin wannan zarran shi ne sunan da aka sa masa da shi yake tasbihin sunan ba shi zarran yana da suna ba wannan kwayan to sunansa wanda Allah ya sa masa da wannan sunan yake kira Allah da shi ina fata kwar yake karance kun fahimta eh, a bashi dai haka mu je zuwa ina ce kun fahimta to kun cuce ni in kun ce eh kuma kun yi karya to kun gane ko <laughs> haka yake ko zakara zalika al-ism dole ya faɗi sunan wancan sunan qabada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabada cikin hadisi wanda suwaid ibn yazid as-salimi an abi zarr ai kun san abi zarr qala la azkuru usman illa bi khairi yace ba zan taba fadin wani abu akan sayyidina usman ba sai da alheri hmm. abu da yasa ya faɗi haka shi usman an tushe shi lokacin ya zama sarkin musulmi sai ya rubuta wasiƙa a takaice kawai eh, saboda kar a fita cikin wannan jazaban da muke eh, a shiga tarihi kuma a rage zafi to sai ya ya sa wani dan uwansa gwamna gwamna a wani gari to sai wannan gwamnan usman ya aika aka ce za a yi wani abu aka tura wasikan sai wannan gwamnan dan uwan sayyidina usman sai ya canja abu ya rubuta abun da ya kada dama sauransa ya rubuta kuma hannunsa da hannun usman iri ɗaya ne ba wallahi ba bambanci sa hannu ɗaya to sai aka dauka wasikan aka dawo da sahabbai suka duba suka ga wannan wasikan shirme ne kawai a ciki da wanda zai bata ma musulunci bai da amfani usman aka kawo kai na kace kaza yace eh bance ba to ka ce ka an ce an rubuta ka zuwa can ce eh na rubuta to sai aka boye wancan aka fidda ɗayan aka ce kai ne ka rubuta wannan kaza kaza kaza mara kyau ce eh eh ba ni na rubuta ba to wannan hannun waye Usman ya kalla ya ga kawai hannunsa ne ce eh hannuna ne to kai ka rubuta kenan yayi shiru wannan shine dalilin rikici har aka hau katanga aka same shi inda yake karanta alkurani aka yanka shi hmm. dan uwansa ya cuce shi amma wannan yankan kuma shi shine matsayinsa eh saboda girmansa wajen Allah da manzo Allah ya kai inda ba ya kamata kawai ya je lahira ba tare da wani katon lada irin na annabi yahaya irin na hamza bai samu ba shi yasa aka so a rataya masa wannan girman shi yasa aka yanka shi duk da ma wanda suka yanka shi ba wannan niyan suke da shi ba hmm. da sun san girman da sayyidina Usman zai samu cikin wannan yankan to ba za su ma yanka shi ba hmm. kamar ni ne yanzu misali wanda za ku fahimta mutum zai ji haushi na ya ji haushin abdulahab ka gane ko kansa cikin badalawa da malali ya wuce kawai ta gane ba ba a hidima ba a kawo shinkafa a gidana ko lokacin ramadan ne ka gane ko ba a kawo ruwa ba a kula da ni wani ne ma ba ruwan shi da ni wai shi almajin shehu ne masallaci ne ma in ya ga dama ya je wani masallaci can ya bar masallacin shehu ibrahim ka gane ko amma ranan da wani ya fito ya shake ni ya wanke ni da mari shi zai fara fitowa wallahi ba mu yadda ba ya zai zai mari dan mu mutane haka suke mutane ba eh haka suke inda tashin hankali yanzu nan zan gane babana yana da almajira a Najeriya amma in zaman lafiya kawai da ha da ha da ha hmm. <laughs> subhanaka ya azim da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan siyasa yace abizar ce ba zan iya tuna wani abu wanda usman ni yi mun ba na san kawai mutumin kirki ne amma ni abizar ina cikin mutane masu bibiye ma manzo Allah duk inda ya shiga ina bin shi in ya shiga lungu sai in laika in ya tafi sai in bi shi me yake yi ina yake tsaya me yake fada har wata rana manzo Allah ya fito sai na lallaba sai na bishi ya tafi ya tafi har ya shiga wani lungu na tsaya na ga banjin mutsi ba sai na fada lungu ina fada kawai sai gani gashi ya zara min ido ce kai me kawo ka nan wallahi Allahu wa rasuluhu oh Allahu wa rasuluhu shi kawo ka <laughs> duk inda na shiga kafini ni to shi kenan zauna da ya zauna kawai ba a yi zauna minti ɗaya ba sai abubakar ya billo shi ma ya shigo ya zauna manzo Allah shi mai kawo ka Allahu wa rasuluhu to kenan sai ba a kai minti ɗaya ba Umar ya billo Kamar sun kira juna kuma ba wanda ya san wani ya je can hmm. al'arwa junudun mujannada shikenan ana nan sai ya zauna hannun daman abubakar shi sai na umar sai sai na usman ya billo ba wanda ya kira shi ma ya zauna daman ah, sai na umar can sai usman ya billo shi ma ya zauna daman sai na umar suka zauna sai sahabin ya ce abin zar ya ce na ga manzo Allah dai wasu duwatsu ƙanana wasu suka ce guda uku wasu suka ce guda tara tara sai na ga ya rike wa'annan duwatsun ƙanana sai ya kira duwatsun duwatsun suka amsa bayan suka amsa suka yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar kowa yana ji sai ya ajiye shi hannun abubakar sai suka yi tasbihi ya ajiye hannun Omar ya yi tasbihi ya ajiye hannun Usman ya yi tasbihi ni ma Abu zarima ma na rika na rike ni ma suka yi tasbihi subhanallah wanda kowa ya ji Abu Zar ya ce na ji na ji karan wannan tasbihi kamar yadda nake jin kukan eh, zuma kudin kudin zuma hmm, irin kuka wanda ya nan mai karbin nan to na ji misali ya bayar kawai na ji kamar yadda na ji wannan kukan in ji abu to da ya ji shi kenan sai maza sassan ya ce masa to kaga duk wani halittar allah ta farko ta'ala shi ma yana tasbihi yana ma allah tasbihi kamar yadda wa'annan duwatsun suka yi tasbihi hannayenku sai ya ce amma wannan shine alaman nubuwa shine alaman wanda yake nunawa wannan annabi annabin Allah ne kuma Allah ne ya aike shi hmm. da maza ya dauko duwatsun a hannunsa in yi rike ya tasbihi in yi ajiye kuma sai shi shuru da bayan maza ya tashi ya tafi wani ya zo ya karbi duwatsun ya rike ho ho ha ha ha ha hu wai zai ba duwatsun tsoro ye ye ya ji shiru ya ga malam hassan ya ga wayan <laughs> da an yi kuskure ya yi kuka ko ya yi tasbihi hannun wani ba hannun manzo Allah kuma manzo Allah yana wurin ba za a dawo kuma wasu za su billo wannan zamani suka ce ai wancan ɗayan ma annabi ne amma karami ne bai kai na Muhammadu ba to ƙarya ne Muhammadu shi kare shi ne annabin Allah shan وإن من شيء لا يسبح بحمده tasbihu al abuwa duk suna سنة lakin bi lughatiha amma suna tasbihi da irin yaren nasu allati ta'lamu lakin bi lughatiha allati ta'lamu la bil lughati allati ya'lamu banu adam a yaren da su suka sani ba yaren da shi dan adam ya sani ba hmm. wa lughatuha hiya lisanu haliha sheshewu yace yaren wa'annan abubuwan wanda ba su da harshe su yi magana kamar dan adam da kuma tsuntsaye da kuma aljanu da mala'iku da sauransu wa'innan harshensu yarensu shi na halin da suke ciki halin da wa'innan abubuwan suke ciki shi ne ingilish nasu shi ne Hausar nasu su ne fulatanci nasu shi shehu sai fassara wani abu ko kulli shay'in lahu lisanul hali wa lisanul maqali kowane abu a duniya yana da harshe guda biyu harshen baki na magana da harshen halin da yake ciki wani ba zai magana ba billahi zai in ka gan shi ko bai buɗe ba ka yi ta yunwa ne ka ji ba kai ka ai ka san yunwa yake wani in ka hadu da shi asibiti yana tsaye ya zare ido yana ha ha to an rubuta takarda magani nawa ne dubu goma to to to dubu goma to dubu goma ya ce bai da dubu goma ko yana dubu goma dubu goma yake ambata da takardar asibiti ko ai halin da yake ciki ya gaya maka bai da dubu goma kuma bai fada ba haba malam to haka ne sauran halittan Allah suke لسان الحال ولسان المقال لسان المقال هو الذي قال ولسان الحال هو ما فعل abin da ya aikata al'ana shashewa ya ce ana jalisun alkulshi ya ce ni ibrahim gani nan haka yi rubuta ko gani nan zaune a kan kujera ko baina ahbabi kanin masoyina in ji shehu ufassir alqur'ani wai ina ina fassiran Ha haza kalamu lisanu hali wannan shine kalamin lisani harshe na na hali na nake ciki ba sai na gaya maka ba eh, malam zo ga nan kan kujera ga masoyina larabawa 'yan Mauritaniya, 'yan algeria 'yan senegal har zuwa makka larabawa duk sun zo sun harata sun zauna suna ji ina masu tafiyar alkwani sai shehu ya gaya maka halin da yake ce ka zo ka gan shi ai kaga shehu ko kaga larabawa kaga tafsirin lisanul hali wannan shine lisanul hali haza kalamu lisanu hali al'ana in shehu وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه إنه شيء الله تبارك وتعالى وبنجي حقيقة كان يا كسنشي كون لوكشي حليما mai yafewa mai kirki da bawansa ghafuran mai gafartawa da duk zunubinsu Allah ya samu na وإذا آت القرآن جعلنا بينك وبين الذين qara'ta alquran Allah tabaraka ta'ala ce, duk lokacin da ya rasulullah ka karanta alqurani wannan alqur'anin ba duk lokacin da ka tsaya ka karanta alqur'ani ni Allah zan tsaya ka da duk wani halitta wanda yake son ya cuce ka alkur'ani na ya zama hijabi ya zama sutura ya zama kuma katanga kaninka da shi in ji Allah tabaraka ta'ala ba wai manzo Allah kawai ba duk mai karanta alkur'ani ya kasance akwai hijabi kaninsa da aljanu masu cutar da mutane da halitta da duk wani abu a nan duniya mara kyau da sihiri da sauransu wa min sharri nafasati fil uqdi wa min sharri hasidin idza hasada to karanta alkur'ani yana sa Allah ya sa katanga kaninka da wannan abu guda biyu ne karanta alkur'ani da kuma la ilaha illallah muhammad rasulullahi Allah ya faɗi cikin hadisi-kursi duk wanda ya ce la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi la ilaha illallah ya katan ya kasance shine katangata kani na duk wani sharri cikin bayina mai duk mai fadin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni allah zan tsaya kaninsa da makiya ba wani cutarwa wanda za su yi masa la ilaha illallah ko to balle ma la ilaha illallah wanda yake da izini Kushe alhamdulillah kuma mai fadeta a wurin da wanda ya zauna yana saurara duk dai ne wajalna ala qulubihim akinatan an yafqahu wa bi azan waqran su kuma kafirai da munafikai Allah tabaraka ta'ala ya sanya masu murfi kaninsu da kuma su fahimci menene ma alkurani har ma su yi amfani da shi su kuma fi azani wakaran ya zama akwai murfi wanda a kulle yake ko a alkurani ana karantawa ma so su dauka ma kamar wani abu daban kake fada kamar kana jin yaren wuni kawai eh, yana yare yana kana ji yana magana ba amma baka fahimta komai akan abin da yake fadi ba kamar wani mutum ne wanda ya zo wajen shehu sirimbai shehu sirimbai ya gaishe shi ya ce kaifal hal sai ce ai <laughs> dai kuma faransa ne muna ko akarab arab shehu sirimbai ya ce masa kaifal hal sai ce ai shehu salim bai kai hakuri bayan bayan yas ba na jin faransai sai shi da larabcin haka ne alkur'ani yake zama cikin kunnen munafukai ba sa fahimta komai Allah ya kiyaye mu wa idza zakata rabbuka fil qur'ani wahdahu duk lokacin da ya rasulullah ka ambaci ubangijinka cikin alkur'ani shi kadai la sharika la wallawa ala adbarahum nufuran sai ka gansu sun ji sun juya baya sun gudu saboda ba sa son su ji wani abu wanda babu abun shirka a ciki shi da Allah Allah da wani li yuqarribuna ila Allah zulfa kawai su dai ba sa son kawai shi Allah wai shi kadai an ce ma manzo Allah sallallahu mu ba za mu fahimce ka ba ya Muhammad a ce me yasa sai ce ah to kai problem namu da matsalolinmu mu Qurayshawa Larabawa muna da Allah har dari uku da goma sha uku cikin wannan dakin dakin Allah Kaba har yanzu bukatun bai biya ba ka je ka dawo kawai ka ce mu rike daya ina za mu kai kanmu ba yiwa eh ba mu da guda biyu ko uku da haka eh ko hudu eh amma guda daya ina zai kai mu yanda bukatanmu mu yake da yawa <laughs> Allah tabaraka ta'ala ya ce nahnu alam ma yastami'una bi Allah tabaraka ta'ala ya ce kafirai da munafikai na san duk abin da suke fada in sun bar wurinka suna surutu suna maganganu izastami'una ilayka duk lokacin da suke sauraron ka shi ka san abin da yafi sharri bala'i cikin saurara kafan ka zo ma baka da niyyar fahimta to in ka zo ma ba abin da zaka fahimta eh mana kowane irin saurara kuma eh innamal fir'auna sai aka kawo masa wani yaro bai da suna an sanci yaron cikin ruwa aka kawo shi kanin bishiya da ruwa shine musa mu mu ruwa sa bishiya yaron da aka sance shi kanin ruwa da bishiya saka ce kashe musa kawai a ce musa aka tafi aka dauka yaron aka rike matan ce asiya ta rike ce ka yaron ya yi kyau saboda annabin allah ne duk wanda ya kalle shi shugaban munafikai in ya kalle jinjirin sai ce ka ka jinjirin banza amma amma amma jinjirin yayi kyau wallahi bayan da zai wa alqaitu alayka mahabbatan minni bayan da zai to firawuna ya kalla ya ce kai wannan ba yaro wanda aka ce zai tafi da mulki na ba asiya matan zai ce ba shi ba ne ai wannan yaron mai kauna duba ma duba mana sai ya duba ce <laughs> wallahi ya yi kyau ba yanda zai yi eh wallahi ya yaron da ya yi kyau eh, eh, ko shi na ko ba shi na ba yaron da ya yi kyau hmm, ya yi kyau ko mu je zuwa <laughs> to shi kenan da ya ce yaron ya yi kyau sai asiya ce asa an yanfa wani aunar ta hazuhu walada shi fatan alheri ba a taba yi shi mai kyau ba irin mutum uku abubakar yadda ya yi ma umar zan mutu amma ka rike man sahaba manzo Allah ina fata za ka rike shi da kyau kuma Umar ya rike shi da kyau da kuma Yusuf wanda matan sarki ya ce asa an yanfa ana auna ta waladan zai mana amfani kuma ya amfane su da kuma annabi Musa da kuma Fir'auna da Asiya amma Fir'auna bai samu ba Asiya ce ta samu Asiya ta ce wannan yaron zai iya mana amfani sai Fir'auna ya ce eh, ni da ban ce yaron bai da kai ba yi kyau amma ni da wallahi ba wani amfani wanda zai mun ba wallahi in ji fir'auna shi ibrahim ya ce bai fata bai fata alheri ba sai yasa allah ya masu hmm. zaman shehu abdulhar a najeriya wallahi zai mana amfani wani ya ce ah me zai mana ai ba wani amfani to abdulhar ba zai amfani su ba har tashin kiyama niyatul abdi khairun min amali to su kafirai da abin da suka yi fadi duka Allah yana ji to da Allah ya ji abin da suka yi fada wa izihim najwa da kuma ganawa wanda suke cikin dare su kadai abokan eh shi Muhammad kaza kaza abun gaskiya ne eh a ba ban yadda ba ko na yadda kaza kaza menene iz yaqulu zalimuna fi tanajihim azzalimai kafirai lokacin suke fada lokacin suke ganawa in tattabi'una illa rajulan mas'ura za ku bi kawai wani mutum wanda sihiri ne kama shi eh kamar in ji hausawa ya taka ya taka aikin wani wani ne aka yi mai magani aka yi mai sihiri aka binne masa inda yake bi wani ya riga shi ya zo ya taka kamar suna son shi manzo Allah bai cancanta ya zama kamar mahaukashi ba amma kuma gashi ya zama kamar mahaukashi menene mahaukaci yan uwa shine wani abu wanda ya kai matuka da matsayi inda ba za ka iya fahimta ba to a wurinka hauka ne bahaushe ma ya faɗi hau ka wannan maganan da wannan fahimta ya hau kanka hauka malam banufe hauka ya hau kanka eh ba inda za ka yi ya fi karfinka hmm. da ka da ka ya kai karatu da ka iya kai ba. maganganun su kuma ya yi hauka ya haukan ka ba wai ni hauka nake ba a magana na ne ni din ahad ya ka ba da za ka yi hmm. Hmm. mashuran makhdu'an maghluban wanda aka yaudare shi aka rinjaye shi ala aqlihi ma'ana an rinjaye an hankalinsa in ji su kafirai unzur sai Allah ta baraka ta alaihi unzur kaifa darabu lakal amsal ka duba yanda suka kawo maka misali a su. wannan misalin bai ba ya ayyuhallazi nuzila alaihi zikru innaka lamajnun hawa? ka san kai malam mutumin kirki wanda ba a taba ajiye ajiya a wurinka ba sai an sami shi yadda yake kai malam mai amana wanda dukkan mutanen makka sun tabbatar kai ne mai amana ba mai amana amma ka cikin larabawa irinka har aka sa ka suna Muhammadu aminu kai mai hankali wanda muna so mu kashe juna akan hajjul aswad wannan dutse na makka aka zo aka ajiye shi a wurinsa domin shawaranka kai mai kai wannan wanda kake shirya kanin wanda suka fada da kanin wanda matsala ya shiga a kaninsu kai mutumin kirki na wanda duk abin da ka samu ka raba ma talakawa ka taimake su musamman marayu da marasa galihu kai din nan dai mahaukaci ne haba mala haba hmm. kaga hau hauka hmm, ya haukan su ne mahaukata wallahi amma ba manzo Allah ba fadallu sai suka bata gaba daya bizalika anil huda sai suka bata hanyar gaskiya zuwa ga hanyar ƙarya fala yastati'una sabila ba sa iya tariqan ilaihi ba ba za su iya samun hanya zuwa ga shiryawa ba saboda hanyar ya bace musu mutanen senegal kuma sun ce in bo hamud fojin dalil funo jirewa mutanen senegal suna cewa wai in baka san inda za ka je ba ka bace koma inda ka taso kawai ka tsira in ka koma inda ka taso ka saka tambaya hanya za ka samu wani kawai wani mutum ya gawo shi ibrahim cikin jama'a kowa yana zaune wai yana son ya tozata ma shehu ya zo kawai eh kamar irin inna na khadamuni da hun kai kai kai kai muradahum saboda hidiman wannan bawan Allah ina ya dogara irin ni woman yara ni da zo gaba kadan yawa me kai kafanka ni woman yara ni fi jannatil khuldi kai wannan maganganu sun yawa sai ya samu shehu yana zaune da malaman saudiya ya ce kai kai ibrahim ba kai ne kace za ka dauko almajiranka ka kai su aljanna ya ce eh ni na faɗa to so za ka iya mun alfarma don Allah da ni da 'yan wana a samu cikin motanka mu tafi sai shehu ya ce eh amma in na same ka a bus stop in na same ka a bus stop kana tsaye kana jira to zan tsaya in bude kofa in kwashe kun tafi da ku in na same ka a solda solda solda ko a bultuli <laughs> to ana tare ai ba zan iya tafi da kai ba sai ya shiru ce ashadu annaka shekul islam na shaida kai shekul islam ne duk amsa wani abu wanda aka kawo maka kawai za ka iya amsa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر سبحان الله وبحمده ما يسمى السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم